This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da kuma dai FM Dalol ko kuma dai a same mu ko yaushe a hanyar BOA Hausa.com ko sashen Hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan yammacin ranar Laraba 21 ga watan Oktoba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. Shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya koma gida yau Laraba bayan wata ziyarar da ba sabon ba da ya kai ƙasar Rasha domin ganawa da shugaba Vladimir Putin. shugaban addini na ƙasar iran ayatollah ali khamenei ya ce ya amince da yarjejeniyar da ƙasarsa ta cimma da sauran ƙasashen duniya game da batun nukiliya shugaban majalisar zartarwa ta tarayyar turai ya bukaci ƙungiyar tarayyar turai da gudanar da wani taron gaggawa da shugabannin nahiyar balkan To labaran kenan a kanance. Sannan za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta yi ɗan garan bawul a naɗe-naɗenta na baya-bayan nan. Wannan ko na zuwa ne a daidai lokacin da soji ke ikirarin samun galaba kan 'yan Boko Haram. Yawa cikin suna fitowa suna neman abubuwa za a ji kuma cewa an kai harin kunar bakin wake a difa jamhuriyar Nijar. Ba shi gaba idan ana ta yawan bincike ko dan a samu 'yan boko haram. yayin da karancin mai ke ƙara tsanani a arewacin najeriya kwararru na cewa ya zama wajibi mai girma janar muhammadu buhari ya fito da masana su ba shi cikakkiyar shawarar yadda za a ɗauko modern technology a zo a gina refinerori za a kuma ji cewa sojojin amurka da aka fara turawa ƙasar kamaru za su fara zama ne a garin garwa sannan kamar kowace ranar laraba ladan ibrahim a yau na tafi da shirin himma ba ta garago za a kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da aka turo mana yanzu dai a sha labaran duniya masu assalamu alaikum shugaban kasar syria bashar al-assad ya koma gida yau laraba bayan wata ziyarar da ba sabon ba da kai kasar rasha domin ganawa da shugaba vladimir putin inda suka tattauna goyon bayan da sojojin rasha ke baiwa sojojin assad da suka fara aiki sati uku da suka gabata wannan tafiyar da assad ya yi ya ba da mamaki domin ko ba a san shi da tafiye-tafiye ba domin rabon da aka yi tafiya zuwa wata kasa tun a shekarar 2011 domin a wannan shekarar ce jami'an tsaro suka auka masu zanga-zangar lumana wanda ya rikide yau ya koma yakin basasa a kasar kuma ya yi dalilin mutuwar mutane har dubu biyu da ɗari arba'in a ganawar da shugabannin suka yi jiya shugaba asar ya gode wa ƙasar ta rasha ya ce yana cewa ba domin wannan gudunmawar ba da ayyukan ta'addanci ya fantsama a wasu sassan kasar da dama a lokuta daban-daban gwamnatin syria tana kiran masu yakin basasa a matsayin 'yan ta'adda sai dai sautari amurka da sauran kasashe sun sha sukan rasha na yadda bata bata mayar da hankali wajen yaƙi da ƙungiyar isis ba sai wasu can daban sai dai kuma a waje daya ministan harkokin wajen rasha sergei larvov zai gana da sakataren harkokin wajen amurka john kerry domin tattauna batun siriya yadda za su gana ne a vienna ranar juma'a mai zuwa idan allah ya kai mu kuma ministocin harkokin wajen saudi arabia da na turkiya su ma za su kasance cikin wannan taron shugaban addini na kasar iran ali khamenei ya amince da yarjejeniyar da kasarsa ta cima da sauran kasashen duniya game da batun nukiliya sai dai kuma ya ce akwai rikita-rikitarwa da matsala a wasu tsare-tsaren da ke cikin yarjejeniyar wannan batun dai na kunshe ne a cikin wata wasikar da ya aike wa shugaba hassan rahuni wato rauhani wadda aka karanta a gidan talabijin ɗin ƙasar a cikin wasikar Khamenei ya ce akwai wasu sassan yarjejeniyar da suke da rauni wanda kuma hakan na iya yi wa ƙasar illa a yanzu ko kuma nan gaba akan haka ne ya buƙaci jami'an iraniyawa da su kasance masu sa ido tare da bin waɗannan yarjejeniyoyin domin kar a samu akasi wajen aiwatar da su ba shakka wannan yarjejeniyar ta zamo babban abin muhawara da aka daɗe ana tafkawa a ƙasar ta iran tare da wasu 'yan ƙasar masu ra'ayin riƙau waɗanda ke cewa a wajen tattaunawar da iran ta yi da amurka da birtaniya da faransa da jamus da china an ba su dama sosai kuma an miƙa wuya shugaban majalisar zartarwa ta tarayyar turai ya buƙaci ƙungiyar tarayyar turai da ta gudanar da wani taro na gaggawa da shugaban nahiyar balkan akan yadda 'yan gudun hijira daga gabas ta tsakiya da wasu sassan afirka ke kwarara zuwa kudancin nahiyar balkan din jim cloud ya ce akwai buƙatar haɗin kai kwarai da gaske a tsakanin ƙasashen da ke da hannu dumu-dumu wajen ganin an shawo kan wannan matsalar 'yan gudun hijiran ya ce yanzu haka ya gayyaci shugabannin ƙasashe goma ciki ko hadda waɗanda ba sa cikin ƙungiyar tarayyar turai irin su macedonia da kuma sabiya domin su gana a brussels domin samo hanyar da za a shawo kan wannan matsalar jami'ai daga hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya su ma an gayyace su domin su halarci wannan taron dubban masu neman mafaka sun shigo slovenia tun ranar asabar wanda hakan ya tilasta kasar daukar mataki akan yadda za ta shawo kan wannan matsal a kudancin kasar to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun yau dinnan zai gana da shugaban palestina mahmud abbas domin ganin an samu mafita a rikicin da ya ƙici ya cinyewa tsakanin isra'ilawa da palestinawa wannan tattaunawar da aka yi a ramallah ta biyo bayan taron da ban yayi ne jiya da shugaban isra'ila benjamin netanyahu a lokacin wannan tattaunawar ya ce sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya yi bayani akan illar da ke tattare da yadda wannan lamari ke ta ƙara kamari. To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar na Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji yau shugaban Najeriya ya yi wani ɗan garan bawul a naɗe-naɗen baya-bayan nan daga Abuja ga wakilinmu Umar Faruk Musa. Yau majalisar ƙasa a Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari wadda ta ƙunshi tsohon shugabannin ƙasa na Najeriya da tsofin Chief Joji Joji da shugabannin majalisar ƙasa da gwamnoni da masu baiwa shugaban ƙasa shawara inda ta yi taro na gaggawa domin amincewa da jerin sunaye da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar a cike guraben da suka samu a hukumar zaɓe ta Najeriya mai zaman kanta wato INEC. A wannan zaman na gaggawa da majalisar ta yi ta amince da nadin Profesa Muhammad Yakubu daga jihar Bauchi a matsayin shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta wato wanda zai maye gurbin Hajiya Amina Zakari wadda har yanzu tana nan a matsayinta na kwamishiniya mai wakilta arewa maso yamma ta Najeriya. Amma fa dukkan waɗannan naɗe-naɗen zai tabbata ne bayan majalisar ƙasa ta tace ta amince da wannan naɗin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Gwamnan jihar Sokoto Alhaji Aminu Tambuwal na ɗaya daga cikin mambobin wannan majalisar kuma kuma ya yi wa manema labaru ƙarin bayani akan matsayin da wannan majalisar ta cimma kamar haka. na farko dai akwai shi kan shi wanda aka baiwa shugabancin wannan hukuma Profesa Mahmud Yakubu wanda ɗan jihar Bauchi ne kuma ya yi ayyuka da dama kuma mutum ne wanda babu shakka ya san ya kamata mutum ne wanda yake da kyakkyawan suna da ƙwazo ga aiki. bayan shi akwai ita wadda ta rike kwarya malama amina zakari wadda ita za ta wakilci arewa maso yamma ah, akwai kuma dr antonia ta yi okosi simbine ita kuma yar jihar eh, kogi wadda za ta wakilci ah, ah, arewa ta tsakiya sannan kuma akwai alhaji baba shatima arfo wanda zai wakilci arewa maso gabas mutumin jihar borno ne Ah, sannan akwai dr muhammad mustapha laiki wanda shi ma dan edo ne kuma shi ne da wakilci a ah, gabascin gabascin najeriya sai mr shoebi adedeji solomon wanda shi kuma zai wakilci najeriya ta yamma ah, ina son kuma yi da cewa ita nigeria ta gabas wato south east dama wakilinsu yana nan mr lawrence uruku wanda shi dan jihar ebonyi ne nashi aikin bai kare a wannan hukuma ba saboda haka mutane guda shida su ne aka wannan zama ya tabbatar da ba su wannan aiki kuma za a gabatar da sunayen su ga majalisar kasa ba daɗewa ba insha Allah. To ganin cewa waɗansu naɗe-naɗe da gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi a baya ya kawo cece kuce da cewar ana zargin an saba ka'idoji ko sharuɗan da kundin tsarin mulki na Najeriya ya shimfiɗa mun tuntuɓi gwamna Aminu Tambuwal ko waɗannan naɗe-naɗen da aka yi suna kan dokoki da kuma kuduri na doka wanda ya bar shugaban ƙasa damar shi haka ba tare da tuntuɓar wasu 'yan siyasa ko waɗansu masu faɗa aji a cikin al'amuran jam'iyyar su ta APC ba inda yake cewa ai doka aikin ta suke yi tsarin mulkin najeriya musamman sashe 154 kashi ɗaya cikin baka da kashi biyu cikin uku cikin baka da kuma sashe na 156 sashe karamin sashe uku na cikin baka sun ba shugaban kasa wannan dama umar faruk musa amurka a abuja nigeria to a gaida umar sai kuma jamhuriyar nijar inda wasu 'yan unar bakin wake da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne a su akalla uku suka tarwatsa kansu bayan wasu harbe-harbe har suka kashe sojoji akalla biyu a garin bulangari da ke difa wakiliyar mutamar abari ta tuntuɓi wani ganau kuma ɗan jarida mai suna adam babu karna wanda ya bayyana mata cewa Kawai kimanin ƙarfe biyu da rabi ne na jiya da dare kuma an gari daga muka tashi da cikin halbe-halbe da tuba yan boko haram da ke da kuma ba mai su ta hali kuma a ta halbe an samu da tsawon soji biyu da uku wanda suka kata Cikin mm-hmm. uku wanda suka guda shi yana da jiwon mai tsanani amma duk yana nan likitan ba ana ba su kulawa. kuma birnin balangurin an kewaye shi da sahi ba gaba ba ita ana ta yawan bincike ko dan a samu mutane wanda zai jan baki ko mutanen boko haram. wannan abin sai na daidai da sabon gwamnan jihar Bifa General Abdul Kaza ya ɗauki iko a jiya. Kuma shugaban ƙasar Arewa ita shi ma ana jiran shi bai ana cakar gobe zai yi can a gadan. Hmm. Cewa duk tun da an sojan Nijar da Nijeriya suka yi da garin Damasak da Manufaturi wanda suke iyaka a nan jihar Bifa an boko haram suna kawo hare-hare yau da gobe a cikin jihar. ruwan kuma dubu shi ne wanda yake iyaka tsakanin Nijar da Nijeriya wani bi suna amfani da kwallo-kwallo don su shigo su yi kuma su koma daga abin da ya faru dai a jiya. To kamar bangaren cewa mm, shugaban kasa zai zo kamar babu wasu karfafa matakan tsaro da aka yi kamar bangaren ko hilin jirgi ko kuma wasu wurare. Yawan kan agadam ne zai ta yi kenan agadam wajen kilo ɗari biyu ya kai jifa. kenan akwai matakan tsaro na musamman wannan na shiga maka za ka ɗauka kamar ya zo dama akwai matakan tsaro na yakin da ake ciki akwai shi a difa to soji ne kaɗai suka rasa rayuka ko akwai wasu da suka rasu bangaren kamar al'umma ko yan boko haram ɗin aka yan kuna baki wake da kenan aka yi tun da sun tashi kenan su ma kan rasu a ranar can biyu zuwa uku mm. amma soji biyu aka tabbatar da sun rasu da uku wanda suka shi kaɗa wani mun ga a likitan. Ka maganta To a gaida tabar sai kuma kasar Kamaru inda aka yanke shawarar cewa sojojin Amurka da aka fara tura su can za su fara zama ne a garwa inda za su rinka zuwa arewa mai nisa don yakar Boko Haram. Garba awwal gare ka. Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta yanke shawarar cewa dakarun tsaro da kasar Amurka ta turo kasar ta Kamaru za su kafa sansanin su ne a jihar Arewa musamman ma a birnin Garwa domin yin atisaye ko shawagi kan iyakokin kasar Kamaru, Najeriya, Chadi da ma jamhuriyar Nijar domin kaiwa 'yan ta'addan na Boko Haram hare-hare da magano da suke boye a cikin kwazazzabon na tafkin Chadi yanda 'yan ta'addan na Boko Haram suke aikata aika-aika da ma hulewarsu har ma da gano waɗansu labaru na sirri domin taimakawa dakarun tsaro na ƙasar ta jamhuriyar kamaru kan haka ne na yi wa wani tsohon jandarma ali haya tambaya ko ya zama sojojin ƙasar na amurka zai yi a birnin na garwa wannan taimakon da amerika suka yi wa kamaru nan muna farin ciki da shi da yawa ne a matsayin na aiki a gendarmerie shekara talatin ba mu saba da wannan irin matsalan da yin iskan da ake kira wai boko haram nan suna ɓata wa musulmai suna mu ma a cikin abokanai mu dai suna ce musulmai musulmai waɗannan kuma kafurawa ne suke su amma a matsayin amerika su ne farkon sojan duniya wannan taimakon da suka kawo wa kamaru zai taimaki kamaru da gaske zai ƙara wa sojojin kamaru abinda muke kira moral don su samu su kori mana yan iskan nan barayin da suke zo su bata kasan kamaru lafiyayyen kasa kamaru ba su taba tashi da wannan irin abu na munna da zuwan sojojin amurka na muna tsammani kuma zuwan su nan zai kawo mana nasara a kan waɗannan yan iskan nan shi ma ahmadu muhammadu kota ɗan kasuwa ne a tsakanin ƙasashen yamini nasa ƙarin bayanin kamar haka zai kawo zaman lafiya saboda dacen dai ana tsammanin za mu iya mu kanmu kamaru chadi niger fada da wayannan mutanen sai muka gani ba za mu iya ba yanzu taimakon da amurka da ta yi da sojoji nan zai kara karfafa mu da kuma zai kara inganta kasuwancin da muke tsoro za mu shigo mu fito kan haka ne na yi wa wani dan kare radin hakkin bil'adama malam rabiu ismaila tambaya ko ya yake ganin cewa kutsowar da kasan amurka suka yi a kasar ta jamhuriyar kamaru maimakon ana tsammanin kasar faransa ce za ta fara kawo nata gudunmowan kasancewar akwai wani yarjejeniya a tsakanin kasashen biyu ga abin da ya ce mun sa a kanmu cewa kasar faransa ne za ta taimaka mana sai ga shi kuma amerika ita ce ta taimaka ma kamaru da soja da kuma motocin silke don a gaskiya mun san cewa sojojin amerika gwanaye ne wajen yaƙi da irin wayannan mutane muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to a gaida awal To a Najeriya kuma a yayin da sojojin Najeriya ɗin suka yi gargaɗin ƙarshe ga 'yan Boko Haram, babban hafsan sojin Najeriya Laftana Janar Tukur Yusuf Burutai ya yi ƙarin haske kan halin da ake ciki. Lami Abakar gare ka. suna bakin daga suna kara kusawa cikin wajajen da wayannan kan boko haram suke insha Allah muna kan kusawa kuma da yawa cikin su suna fitowa suna neman abubuwa da sauransu muna karban su akwai wasu wanda suka ce suna son su fito ma ba bisa bayanin da muka samu da a wannan makon ne dai bane suka fito cewar rundunar sojan najeriya ta faɗi cewar ƙungiyar boko haram na matuƙar barazana ga harkokin tsaron ƙasar da kuma haɗin kanta to amma ta ce 'yan satuttuka masu gabatowa salon wannan fafatawa zai zama cikin wani yanayi mai tsanani matuƙa domin magana ce ta cewar ƙungiyar boko haram na aza ƙalubale musamman ga dakarun tsaron ƙasar ta a Najeriya wanda kuma ya zama wajibi bisa ga tanade-tanaden dokar ƙasa kuma dakarun sojan Najeriya sun tabbatar sun kare martabar ƙasar da kuma cimma zaman lafiya wanda shine aka sa a gaba a maza ha mata gama abinda shugaban rundunar sojan Najeriya Laftanar Janar Tukur Buratai ke faɗi. Wato wanda muke nufi da wannan shine kasan wannan yana cikin dokan ƙasa da mu kare martabar ƙasar namu domin wayannan masu miyakun ayyuka na yan boko haram na da mugun nufi sosai wanda ba sa neman zaman a ƙasar gabaki Rundunar ta sojan Najeriya dai a halin yanzu tare da jaddada bukatar cimma nasara tuni dai ake ta maganar cewar tsananin fafatawar da ke wakana tsakanin dakarun sojan Najeriya da 'yan kungiyar ta Boko Haram an zargi 'yan kungiyar da fantsama a wasu sassan kasar kuma kan haka ne shugaban rundunar sojan Najeriya ya bayyana cewa suna da wani tsari na sadarwa na musamman inda suke magana da shugabannin rundunar sojoji na sassa daban-daban na kasar kan batun sa ido domin gano waɗanda ake zargi da shigewa cikin jama'a lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a nigeria. a gaida lamido sai kuma shiyar kano inda ƙwararru ke ba da shawara yayin da karancin mai ya fara lahani ga tattalin arziki da zamantakewa a arewacin najeriya mahmud ibrahim kwari gare ka yau da an shiga rana ta uku kenan da barkewar sabuwar matsalar mai a birni da kewayen kano rahotanni daga jihohin jigawa da katsina da wasu bangarori na arewacin najeriya na nuni da yadda karancin man ya sake kunno kai bayan wadatuwar albarkatun man fiye da watanni uku a baya al'amarin da ya fara su kurkuta harkokin sufuri da zirga-zirgar jama'a a yankunan waɗannan jihohi musamman ma a cikin birane sai dai shugaban shiyar kano na ƙungiyar dillalan albarkatun mai ta najeriya wato ipman wace ta kunshi jihohin kano da jigawa da katsina da kuma wasu sassan jihohin bauchi da yobe alhaji bashir dan malam ya bayyana dalilan da suka haifar da matsalar a wannan karam abubuwa da dama kamar guda uku na farko dai mun tsinci kanmu wurin da muke siyan wannan kayan sun kara mana farashi na gwamnati akwai wurin da suke siyan mana 85 86.5 akwai 84.5 a can lagos calabar wari port na ɗaya kenan na biyu akwai hanya da ta lalace tsakanin jaba direba sai ya kwana biyar shida shi ma ya taimaka a bisa wannan sannan kuma kayan ma akwai ɗan ƙarancin shi a guraren da muke siyan shi gwamnatin ta sani mun sanar da su tu cewa ga halin da muka tsinci kanmu to amma mu ba za mu iya kawo wannan kayan ba saboda mu masu bin doka da oda ne a bisa kan wannan al'amari to amma da alassan uba idris masani kan lamuran da suka shafi cinikayyar albarkacin mai ya ba da shawarwari ga gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki kan yadda ya kamata a magance wannan matsala kowa ma ya huta. Idan ka dubi su wa'annan matatu namu guda hudu, matatu ne wa'adda suke aikin tun wajen 1967 wa'anda a yanzu injinansu ma sun zama ba a yayin su. So saboda haka ya zama wajibi mai girma janar Muhammadu Buhari ya fito da masana su ba shi cikakkiyar shawarar yadda za a ɗauko modern technology a zo a gina refinerori amma ba waɗannan waɗanda muke da su ba na biyu ya kasance su makitoci maimakon a ce to shi gidajen man nan sun yi yawa taron tsintsiya ba shara saboda haka maimakon ka je kai ta gina gidan mai babu amfani to ka dunkule ka samu gidan mai ɗaya ko biyu ko uku sannan shawara ga su department of petroleum resources su ne wanda ake kira dpr su daina barin jaki suna dukan taki su sun ce ba za ka je ka siyo mai a matsayinka na ɗan kasuwa a kano sun ce sai ka sayar da mai naira 87 sannan ita npc ba ta kawo na naira 87 din ba comrade alassan uba idris kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya. To a gaida Mahmud yanzu kuma bari in koma gefe guda amma Ladan Ibrahim a yawa zai ci gaba da gabatar muku da shiri na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a barkamu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Yau shirin ya karɓi bakuncin wani ne daga ƙasar Birtaniya bari mu bashi dama ya gabatar da kansa da kansa to sunana aminu isiyaku abdullahi to aminu isiyaku abdullahi kana zaune a ingila eh tun yaushe ka je wannan kasa ne eh to yau shekara ta uku kenan tun a watan disamba na shekara dubu biyu goma sha biyu. me aminu ya zo a london to na zo yin karatu na na phd wato shine digiri na uku kenan eh. to har yanzu aminu karatu yake yi ko yana hada da wani abin neman abin zaman gari ko dai karatu ne tsantsanta eh to ana karatun kuma san da yake ai ana yin aiki da makafin kuma a zo a fara karatun eh ina nuna ana karatu a nan ana aiki a nan ingila din ko ko dai karatun ne kawai a ba na aiki gaskiya sai dai karatun kawai to to ya ya ya zama ingila yake idan ka kwatanta shi da zama gida najeriya eh to zaman ingila yana da shi kalubalen dai da ba dai ba a rasa ba na irin abin da ya shafi eh, bambancin al'ada haka da yare da dai sauransu sai kuma kewa haka wani zubin da mutum zai ta haka dan fama da shi saboda mutum da kasan ka eh, zo bakon wurin da ba na kama da sauran haka dole ne za ka dan samu haka bambance bambance aminu kayan maganar bambancin al'ada dan dauki guda ɗaya ko biyu kai mana bayani eh, bambancin da ka gani na al'adan na ingila da wanda ka baro a gida najeriya ai da yake bambance mutum din suna da yawa ba a da ga guda ɗaya eh, guda ɗaya ko biyu dai a duba a gani din kasan da yake suna da yawa eh kasan dai yanayin yadda zamantakewa misali take ta mu mutanen mu a Afirka musamman ma mu a Najeriya kuma ma a ce arewacin Najeriya yawanci muna zaune ne tare da al'umma haka irin kama a ce irin zama na na jama'a misali kama a ce a turanci za a iya cewa kamar community living hmm. amma sun nan suna da community din amma yawanci mutane nan wurin kowa kamar bai damu da abubuwan da wai ke faruwa a wasu unguwannin ba ga ka ga gidanka nan amma ni yanzu na ce maka ban taba haduwa da makoci na ma wata ila zaka ka yi mamaki da yake dai na canza sabon gida kwanan nan amma dai ya kamata a ce in ka zo wuri ka zauna ya zama na cewa makocinka ka san shi to nan din sai dai in ka ci sa'a ne ko ka zo dawowa ko ka zo fita kun haɗu sai dai a ɗan ce a sami sami shi kenan da wanda kuma kaga wannan ai ba ba iri ɗaya ne da yadda mu muke zauna can wurin wato eh, kamar in ce ba mai sa ma juna ido akan al'amuran shi a'a gaskiya ba mu sai dai kowa ka ga ya shigo mutum shi kaɗai ya shiga gida ya fita shi kenan in ka ji kara sai dai ka ji karan motsin ko shigowar mutum ko mota an yi takin ko kuma ka san da yake irin yanayin gidan nasa a nan wurin eh, ba gini ne na na kankare sosai da ake ba haka suna amfani da katako da wasu abubuwa irin haka so maybe ko kai kana gidan kasa sai dai kawai kaɗan ji haka ana ɗan hawan bene ta sama shi kenan kana ba wani abu da ke haɗa ka da wani makwacin ka na zamantakewa babu abin da zai haɗa ku in Ladi kamar da na ma kawai in ta kama ko haɗu a waje kawai ku amma babu wani dalili da zai sa a ce wai za ku haɗu ko ya kamata ku haɗu da kai da shi ku yi wani abu babu. to idan ka cire batun zamantakewa me kuma za ka yi mana bayani a kai wanda kake ganin akwai bambanci sosai tsakanin gida da nan inda kake zaune. eh to banda batun zamantakewa to sai dai ko za ka ce ah, batun yanayi ko na akwai ɗan sanyi sosai ba kamar mu can ba inda duk wanda ya zo nan gaskiya zai samu bambancin yanayi din gaskiya don mutum nan in ya zo haka da kasan kuma tun daga jirgi ma aka fara jin bambancin sanyi din mu kuma can wurin kasan ba mu da irin wannan sai dai ko da ke mu wace din lokacin kama ko hunturu ya zo to shine za a gani haka wannan me yasa ka baro Najeriya ka zo nan kai ka zo na Ingila kai wannan kwas ko kai digiri mataki na uku maimakon ka tsaya kai a gida ko ba irin kwas ne a gida Najeriya ana yi ina da dalilin kasan dai suna da yawa dai dalilan amma ko su kansu kasashen da suka ci gaba ai sukan zaga tsakanin su ya su ya su misali kaga mutum ya bar na ingila din misali ya je america ko ya bar na ingila misali ya je ko france ko ya je zamani yin to ko su kansu din kasashen da suka ci gaba sukan zagaya wasu kasashe don su je su koyo wani abu sabo watakila wanda ba wai babu bane a wurinsu amma dai su samo dai wani sabon ilimi ko kuma sabon yadda ake yin wani abu don su ma su dawo nasu kasashen su zo su bunƙasa nasu ilimin so ina ji wannan shi ne ɗaya daga cikin babban dalilin da su kansu ma wani zubin gwamnatocin um, najeriya um, da shauran dai haka uh, mutanenmu uh, nan afirka suke dubawa ba wai ba mu da malaman bane a najeriya ko kuma jami'ai eh, akwai amma kuma kasan dai ba za ka iya hada kayan aikin da ke irin eh, wani kasashen namu masu tasowa da kuma su wani kasashen da suka riga suka ci gaba ba so ina ji wannan shine dai kawai babban dalili to amin da yake yanzu kayan shekara uku ka ce a nan ingila eh, shekaru nawa kake fatan yi a wannan kwas din da za ka yi eh, to wannan karatun dai a nan shekara hudu ne karshen sa amma mutum yakan iya gamawa a shekara uku ko shekara uku da rabi amma dai karshen sa dai shekara uku a shekara hudu ne da suke karatu kana jin da a najeriya kake za ka yi shekara hudu nan cif cif ka kammala wannan karatu ka kammala wannan kwas ɗin. eh ba za ka iya cewa ba zai yiwu ba don akwai wanda suka yi ɗin. to da ta nan malam aminu isyaku abdullahi ka ci gaba da yi mana bayani a shirinmu na gaba naku ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ji manku da busa shi take riga yin fulani To a gaida Malam Ladan da bakon nasa sai kuma a mana aikin gafara ba za mu iya gabatar muku da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ba. Yanzu dai ga Ladan da labarai a takaice. Shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya koma gida yau Laraba bayan wata ziyarar da ba sabon ba da ya kai Rasha domin ganawa da shugaban ƙasar Vladimir Putin. inda suka tattauna goyon bayan da sojojin rasha ke baiwa sojojin assad da suka fara aiki sati uku da suka gabata shugaban addini na ƙasar iran ayatollah ali kameni ya amince da yarjejeniyar da ƙasarsa ta cimma da sauran kasashen duniya game da batun nukiliya sai dai kuma ya ce akwai rikita-rikita da matsaloli a wasu tsare-tsare a cikin yarjejeniyar To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da tawagarta za su gabatar. Yanzu a madadin Ladin Ibrahim Ayawa da ya ni gabatarwa da shi wanda ya haɗa mana sautin wato Daniel Brown da injiniyan mu ni ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma an jima.